wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau dai ga watan ko na'am yau ɗaya ga watan zulƙada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da hudu ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu tijara fil بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التجارة في البحر باب wato maimakon ya hau jirgi ko kuma misali ya shiga mota sai amfani da ainihin teku bi ma'ana jirgin ruwa ya je ya siyo ko ya siyar ya halatta نعم وقال مطر لا la به bihi wato matar yana cewa la ba'sa bi babu laifi da yin kasuwanci da yin fatauci ta hanyar teku wa ma zakarahu Allah fi alquran illa bi haqqin Allah bai ambaci fatauci a cikin teku ba a cikin Qur'ani ba sai da gaskiya an gane ko mm. tunda har Allah ya ambaci halaccin yin fatauci a cikin teku to kuma Allah ya ambace shi ne da alkhairi ashe kasuwanci ta hanyar jirgin ruwa ko abin da ya kama da wannan abu ne mai kyau Sun ثم تلا fulka mawakira fihi wa ولتبتغوا من fadli. sannan sai Allah ya sanar sai shi madarsin sai ya karanta fulka fihi فيه Za ka ga ainihin jiragen ruwa suna keta ainihin teku a cikinsa, sa litabtagu min fadlihi ku nemi falalansa kun gani ko jiragen ruwa suna keta teku sai ta teku in ma ta hanyar tafiye-tafiye ko ta hanyar kasuwanci misali a gari domin a nemi falalan Allah falalan hanya falalan Allah ta hanyar mai kai ziyara zuwa ga yan uwanka falalan Allah ta hanyar kasuwanci da abin da ya kama da wannan ko kuma abin da ya shafi jihadi fi sabilihi wal fulku as-sufun me ma'anan al-fulk al-fulk ma'anan shi as-sufun al wal jambu sawa'u wato shi fulk shi ne ainihin sufun jiragen ruwa alwahid wal jam'u sawa'un da guda daya da kuma jam'i duk daya ne ana kiransu fulk ba bambanci tsakanin mufrad da jam'i wa qala mujahidun tamkharu sufun ar-riha wato imam mujahid ya ce wato jirgin ruwa ko kuma jiragen ruwa suna keke iska wala tamkharu ar-riha min as-sufuni illa al-fulk wato babu wanda ke keta iska daga cikin jiragen ruwa sai dai irin jiragen ruwan nan manya-manya su jiragen ruwan nan manya-manya su Allah ya kira mawakira su ne masu keta ainihin tekuna in suna gudu din nan na'am wa qala al-layth haddathani ja'far ibn rabi'a عن عبد عن عبد الرحمن بن هرمز نعم عن ابي هريره رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu zakara rajulan min bani isra'il cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum daga cikin bani isra'il kharaja ila al-bahri mutumin ya fita zuwa ga teku fa qada hajatahu sai ya biya bukatarsa wa saqa hadith sai ya kawo hadisin da tsawo misali hmm. kaga dai wani mutum daga cikin bani isra'il ya fita zuwa teku kuma ya je biya bukatar ta hanyar teku an gane ku to dalilin da ya sake magana maganar teku saboda a da teku yana da kayan hadari jiragen da ake da su wato jirage ne wanda idan iska ya kada ya ɗanyi ƙarfi mutane suna mutuwa da yawa to shi yasa wasu malamai ke ganin cewa inda akwai hadari sosai game da abin da ya shafi teku ga dabbobi masu hadari a ciki sannan kuma ga isko ga iska iska in yayi karfi zai kada jirgin ruwa sai ga mutane da yawa sun mutu a yasarar dukiyoyi da yawa to sai wasu malamai da wannan sai